studio yanayin studio yanayin Daga nan birnin Yame studio kalan kuke sauraro yanzu kuma ga labarun da halshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ga kanun labarun. Ɗaliban ƙasar Nijar a yau da saye suka sallace zagayowar ranar tara ga watan Fabrairu aji na 28. A yau da saye kungiyar Alternative Espace Citoyen ta gudanar da taron ba da raskunar sakamakon kasayin kuɗi buɗaɗɗe. Shiga samfarin kumbon numeric a ƙasar Nijar jigon rahoton musamman kenan na yau amma sai bayan kun sha labaru. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu kuma ga fasarar labarun kamar yadda suke. Ɗaliban ƙasar Nijar a yau da saye a nan birnin Yame sun fito domin sallace zagayowar ranar tara ga watan Fabrairu aji na 28. A wannan ranar ne ga watan Fabrairu 1990 aka kashe abokansu guda uku bisa gadar Pon Kennedy a Yame. Sita Hamidu Jabiri, sakataren Yunin, ya yi watan Ahmed Fuben Ahmed Bayani Mutari Muhammadu Fasara Hauji. Depuis 28 ans, Tun shekaru 28 kenan da ake wannan gwagwarmaya na ganin cewa an tabbatar da shari'a akan kisan gillan da aka yi wa ɗalibai waɗanda aka hallaka a ranar tara ga watan Fabrairu. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun ga abin da ya ture mu buzu naɗi saboda mun ga irin wannan manyan shari'u ko bayan ma mutuwar mutanen an yi musu shari'a. Don haka za mu ci gaba da saka kyakkyawan tsammani. Wata rana ba shakka gaskiya za ta tabbata. kuma akwai wani ɓoyayyen lamari a cikin abin don haka ne ba a son gudanar da shari'a kamar misali kisan laminu mai dabba da misalin zayanu da kuma misalin wannan shekara kisan bagale don haka mu ba ma fahimta ana ta kashe mana ɗalibai to ba za mu yarda ba kuma mu ba ma gane ba. Mu dai tsaya bisa kan maganar ɗaliban. Kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban Nijar reshen jami'ar Zandar tare da kwamitin jagoranci na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban ƙasa USN a shekaran jiya ne wato suka haɗu da ministan ilimi mai zurhi domin tattaunawa bisa matsalar jami'ar Zandar. Mu saurari bayanin babban sakataren kwamitin jagoranci na USN Muhammadu Idar Algafet. Wannan tawaga ta je wajen minista mai kula da ilimi misiri aka tattauna saman matsalolin da dalibai suke ciki na jami'a sandar don babban matsalar su abin da ke ce musu to a kwarya shine tahiya ta raktar shugaba na jami'a ta zandar gaba ɗaya to sama wannan matsalar ce aka aka tattauna da minista na ilimi mai zirhi aka sitse da wasu abubuwa don a ciyo kan zare saman matsalolin da daliban jami'a zandar suke ciki bayan wannan mahawara ce ka je wajen fada ta prime minister don a gaya mishi abubuwan da aka tsaye da tsakanin dalibai na jami'a ta zandar da kwamitin da minista na ilimi mai zirhi A wani ɓangare kuma shara da ake gudanarwa ta ‘yan ta'addan Boko Haram na ci gaba da wakana a babban kotun shari'a na birnin Yame a yau da sahe a cikinsu wani ɗan asalin kwamin ɗin Keskeru an yanke mashi hukuncin zaman gidan yari na shekaru biyar yana da kimanin shekaru arba'in da aifuwa. wan shekaran wato hanin da aka kai a garin geskeru ne aka kama shi dauke da ɗumbin kwayar haɗiya ta tramol da kuɗin naira dubu hamsin sunansa usman ari shari'a ta samu fahimtar da yana da yana da hannu a cikin wata kungiyar miyagun mutane. Abin tunasarwa dai shine tun 27 ga watan Mayu 2016 yake zaman manda da Po a gidan yarin Kwalo. Karfafa tsaro a cikin garuruwan da ke bisa iyaka da Najeriya shine dalilin haɗuwar mahukuntan yankin Difa ɗaya da shagabannin jami'an tsaro da su da kwamiti-kwamiti masu tsaron gari-gari da ƙungiyar OEM ta girka Amadu Bubakar jami'in OEM ya yi wa Adam Babu Karna bayani kamar haka. Mun haɗu ne a yau domin tattaunawa tsakanin kwamitin da ke rigakafi a kan rigingimu na karkara da kuma mahukunta na wannan yanki domin ƙarfafa tsaro a garuruwa da ke iyakoki saboda OEM ta girka waɗansu kwamitoci talatin da hudu a cikin garuruwa da ke kan iyaka da aka ba su wayoyin sadarwa waɗanda masu garuruwa ne suke kula da waɗannan wayoyin inda suna aiki kai tsaye tare da hukumomin tsaro. Gurin wannan kwamitin shine samar da labarai ga mahukuntan tsaro duka abin da ya shafi tsaro da ma taimakon jama'a. Yanzu bayan tsawon lokacin da aka kafa wannan kwamitin ba shakka mun samu kyakkyawan sakamako. Magajin gari tare da mahukunta duka sun shaida a game da wannan hulɗa saboda ta ba mu damar samun labarai musamman ma a fannin tsaro. A gaida mutari Muhammadu da fassara, a ƙetaren ƙasa a ƙasar Chadi ƙungiyoyi daban-daban na ta yawan zanga-zanga dangance da matakin masu tsauri da hukumomin jamina suka ɗauka matakan da ƙungiyoyin ke ganin ba su dace ba da yanayin rayuwar tasu fitinar ta mamaye birane da dama ko sahiyar Allah da lamarin sai kamari yake yi kamar yadda Mikael Didama, daraktan majalar Lutan ya bayyana muna ga fasarar abin da rikicewa. tarzoma ta yi zurfi sosai, kowa ya tashi tsaye domin nuna kin jinin gwamnati. Hatta ma da ƙungiyar kwadago ta sai NDT da ke hannun damar gwamnatin ta koma ɓangaren masu kokowa. Lamarin ya ma shafi gwamnatin ita kanta domin ministan matasa da wasannin motsa jiki ya yi murabus daga mukaminsa a jiya. Jam'iyyar siyasa su ma ba a bar su a baya ba a cikin wannan tahiya. Zanga-zanga ta yaɗu a dukkan birane na ƙasa, amma a yau kura ta ɗallafa. Ana sa ran ɗaliban jami'a za su fito gobe. An kama mutane da dama a sakamakon zanga-zangar ranar shida ga watan Fabrairu. Kawancen jam'iyyun siyasa ya bayyana cewa mutane ɗari shida aka kama a bangaren su, yayin da akalla wasu ashirin suka je rauni. An bayyana cewa an kama mutane sha shida a sakamakon zanga-zangar ƙungiyoyin farar hula a jiya. Ma'aikata na ma'aikatu masu zaman kansu sun yajin aiki na kwanaki biyu a farkon mako domin kawo goyon bayan su ga na gwamnati da ke yajin aiki na sai illa masha Allahu. Mu komo a nan birnin Yame, wani rumbun ajiya na wasu kayayyakin gini da harabar a nan harabar eh, jakadan Amurka a Yame, gobara ta lunkume su a yau da sahe a nan anguwar Kubiya ta Yame, ba wani sakamako kayyadadde da aka fitar a yanzu haka sai dai bannar ta yi yawa. Ƙungiyar Alternative Espace Citoyen a yau da sahi ta wallafa sakamakon binciken bisa kasayin kuɗi na buɗe wannan binciken ana gudanar da shi ne shekara biyu zuwa shekara biyu a faɗin duniya baki ɗaya yana ba da damar yin auni ga yanda ake kawo haske ga kasayin kuɗi cikin ƙasar da aka gudanar da binciken asumana shina ya firanta da hassan bukar mamba ne na alternative espace citoyen ga kuma abin da yake faɗa. duk na abubuwa da aka yi jamila muka gani wato ƙasar mu ta niger ba ta taka wani rawan a zo a gani ba kenan wannan yana nuna cewa har yanzu da sauranmu game da amma aka dibi niger cikin kasashen kawancin yomuwa sauran kasashen nan suna gabanmu sosai wato kenan akwai aikin da ya kamata a yi a niger don a samu abin kasa abin da ake cewa transparency a turanci don 'yan kasa su samu labari game da abin da ya shahi kasan kudin kasa tun da su 'yan kasa suke biyan lamfo kenan duk abin da ake yi game da kasan kudin kasa ana yi sabida 'yan kasa amma yau an waye gari a Nijar an ce kawai duhu 'yan ƙasa suke gani babu cikakken haske don su san hanyar da Nijar ta kama game da abin da ya shafi ko lahiya al'umma ko makaranta tunda duk wannan abubuwa ana kula da su a cikin ƙasan kudin ƙasa. Yanzu kuma mu tattaka mu isa a babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. Ƙasar Faransa jiya a Maraɗi ta karama mai martaba sarkin Katsina Maraɗi Ali Zaki inda aka mallaka mishi galar Faransa mai lakanin Legion d'honneur jakadan ƙasar Faransa a Nijar Marcel Excure da hannunsa ya laƙa ma wato mai martaba wannan gala. Muhammad Mamman ya naɗa muna rahoto. Asumani Shina yaya aka yi bikin? Fadar sarkin ta kasance makil da ɗan adam a lokacin da jakadan ƙasar Faransa ya karama sarkin Katsina mai martaba Ali Zaki. Marcel Escure ya bayyana cewa wannan karamawa ta ban girma ce ga sarkin kasancewarsa mai halayyar zaman lahiya. Wannan lambar karramawa ita ce lamba ta farko mafi cancanta da girmamawa da ƙasar Faransa take karama 'yan ƙasar Faransa da duka wani a duniya da Faransa ta yarje masa da ya kawo gudunmawarsa ga al'umma. Don haka gwamnatin Faransa ta yanke shawarar kara mako da wannan babbar lamba yabo saboda ka kasance mutumin al'adu magabaci da kuma zaman lafiya. Daga nasa bangare mai martaba sarkin Katsina cewa yayi wannan karamawar shaida ce da ke nuna cewa kasar Faransa na mutunta masarautar gargajiya ta Nijar. Mai girma jakada ka bani wannan lambar yabo yabo na kasar Faransa. Abu ne da tarihin masarautar Katsina maraɗi ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Kuma wannan ke nuna cewa kasar Faransa tana baiwa masarautun kasar Nijar mahimmanci. Bukin karamawar ya samu halartar sarakunan da magaram da gobir da dukkan sarakunan kanton na yankin Katsina da suka zo domin kawo goyon bayan su ga sarki mai martaba na Katsina. Bari mun shiga fannin wasannin motsa jiki, 27 zuwa 28 ga watan Janairu a can wurin motsa jiki Academy Desert ta nan mai an gudanar da ba da horon ingantarwa da samun karuwa aji na masu yin motsa jiki na wasar da ake cema aikido su kimanin 200 ne da suka fito daga kasashe kamar benin togo mali algeria morocco da na ƙasar niger wato wadda ta karbi bakunci suka halarci bada horon mu saurari metr ibrahim muhammadu keta daraktan kula da gwanintar wasar aikido a niger warwar ko ga wannan ba da horo shine ƙara fifita ci gaban ladabi. Ana kuma gudanar da karo na samun ƙarin matsayi ga 'yan wasar na dan ɗaya, dan biyu, dan uku bisa ƙarin matsayi na santir baka wanda a kan sama an samu wata 'ya mace Zainabu da ta samu ajin dan na ɗaya santir baka inda ta kasance mace ta farko mai santir baka dan ta ɗaya a ƙasar Nijar har ma a shimfiɗar ƙasashe na kewaye. Aunin gwanintar ya hau kamar yadda mai ba da horon ya faɗa. Bayan an ba da horon ɗaliban sun gamsu da samun wannan horo. A fuskar Akido ba a yin kwambala domin wasa ce wadda ta kasance ta kare kai ce kawai. 'Yan Nijar sun so mu ba da kai musamman ma jami'an tsaro domin kashe 60 bisa ɗari jami'an tsaro ne. Yanzu kuma kai tsaye mu shiga tsarin na musamman. Wato tsarin shiga kumbon numeric setting television a Niger wanda a shekaru biyu ke ga da aka soma girkasa ana ci gaba da gudanar da girkin nasa a fadar masana sauyin zai bada damar samun hotuna da sauti fiye da da shin mi ake ni da TNT yaya ake shiga joninsa Rahilatu Sumana ta firanta da Abbas Abdul Aziz wato kwararren masani na fannin ga amsar da ya bada. Wanga sabon salo da aka kawo yana da amfani kwarai da gaske tun ga su masu kamfanonin talabijin da mutanen da ke kallon talabijin kowa da nashi bangare akwai amfanin da yake samu amma yau a halin da muke ciki yau in kana son kai kallon tele wa'ansu sai ka juya anten wa'ansu sai ka ƙara ƙarfin anten wa'ansu sai ka yi kaza ka yi kaza in ta yanta ya zo wanga duk babu shi me yasa haka nan tele duka yanzu kowa da frequency ɗin shi ne amma yanzu kowa duk television wuri guda za haɗa su akan hada su wuri guda a ɗauke su wuri guda kan hanya guda a aika kenan kage ba daban daban suke ba antan din wuri guda ne in ka nuna shi wuri guda nan ne zai samu du talabijin da adda koi abu na biyu fina-finai da zaka kallo suna launi na kwari na uku in kaman akwai wata fina-finai da kake son kai kallo kaman gobe ko jibi kana iya zuwa cikin program ka diba ka gani yaushe aka tsara za su shi kun gani duk wanga abu karuwa ne ga masu kallon TNT mun shi mutane na cewa a in TNT ya zo tsohin akwatin su na talabijin za su yada a ka a hirgitar da kowa in aka fara TNT ta akwatin ku da ke gare ku nan gida in kun saba hada shi da DVD to ka hankalin ku ya tashi akwatin ku na aiki da TNT Tun da shi TNT mine ne akwai wani anten mai raga da ake sa sama da wannan ya giya akwai wani dan na'ura karami ƙasa da ake ce ma convertisseur shi irin mahitar da ke ga dvd na wannan fish tsanwa ja da hora irin ta ne ke ga wannan convertisseur ko peritel wa'an sun ce a ekran plan duka TNT ne a'a ba duk ekran plan ne ba ce TNT dan kar ku tsammanin telen ku ya lalace ne ku ji a ci kuɗin ku a'a ku diba da kyawu akwai wa'anda ke rishi suna da modul ya za ku gane ya in kun je cikin wannan talabijin inda ake wannan bidau gaggawa da ake ce ma research kuna diba ku gani in ya ce muku ku ce eh za ku bidan wannan hoya ne kuna ga an rubuta muku TNT analogic sabidir ku tele din kuna da TNT in bai goro muku wannan ba kenan bai da shi ne kuma abin da mutane ya kamata su gane in an fara wanga TNT ba take yanke ba za a yanke wannan tsohon da ake ake shi a'a ana kashe wannan tsohon da mutane su samu su yi amfani da sabon da kodar wannan ba ba ne yanzu dai babu su cikin Nijar amma da an fara shi kuna ganin mutane sun fara kawo su da kansu gwamnati na da niyyar kawo su ba musan ba kyauta za a bada masu sauraro da haka kuma muka zo karshen labarin namu da harshen hausa a madadin dukkan waɗanda suka dawa assalamu alaikum